السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta asabar goma a watan ramadan na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da uku a watan shida na miladiya ta 2018 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta hamsin da shida bayan ɗari biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم نعم الله ولي تاهك با مصفى يقول الحق تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم يخبر تعالى بعد ذكر صفات جلاله وكماله في آية الكرسي أنه لا إكراه في دينه وذلك حين أراد بعض الأنصار إكراه من تعود أو تنصر من أولادهم على الدخول في دين الإسلام ولذا فإن أهل الكتاب فإن أهل الكتابين ومن شابههم تؤخذ منهم الجزية ويقرون أو يقرون على دينهم فلا يخرجون منه إلا باختيارهم وعرادتهم الحرة وأما الوثنيون وأما الوثنيون والذين لا دين لهم سوى الشرك والكفر فيقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام إنقاذا لهم من الجهل والكفر وما لازمهم من الضلال والشقاء وبنجي تبارك وتعالى تكون ايه bayan aya ta kafin wannan ayatul kursi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci sifofinsa wanda suke nuna jalalarsa da kamalarsa da ɗaukakarsa subhanahu wa ta'ala da cancantar abauta masa shi kadai subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na mahaliccin kowa da kowa cikin wannan aya sai ubangiji ya labarta ko yake faɗa cewa babu dole babu tirsasawa cikin lamarin addininsa cewa a sa wani a ce dole ko yana so ko baya so sai ya shiga musulunci a tirsasa masa a matsa masa cewa dalilin saukar wannan aya ya biyo bayan waɗansu daga cikin wato al'ansar mutanen madina kasancewar wato mutanen madina wato a lokacin kafin zuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam mutanen madina ya haɗa waɗansu ƙabilu ne wato ko jama'u ka ce guda biyar wanda za ka iya mai da su su zama guda biyu in ka ce guda biyar za ka ɗauki ɓangaren yahudawa ka ce akwai yahudu banu kainuka akwai yahudu banu nazir akwai yahudu banu kuraiza duk wannan sun fito daga ya'ya ya'ya amma dukkansu yahudawa ne addinin yahudanci suke yi in ka dawo bangaren larabawa sai ka ce akwai ausu da khazaraj ausu da khazaraj asalinsu su ma mutane ne shekara kusan 400 baya kafin zuwa musulunci suka yi hijira ko 400 ko 200 suka yi hijira daga wato sab al-yaman wanda sab al-yaman wato larabawa ne suka dawo kakanninsu suka dawo madina wanda su ne wato asalinsu kakanninsu ɗaya ne gida ɗaya ne su kuma larabawa ne waɗansu daga cikinsu suna addinin kiristiyaniti suna addinin wato nasaranci sai kasance birnin madina za ka iya cewa ko kabilu guda biyar ko kuma jama'u guda biyu wato ausu da khazaraj da kuma waɗancan yahudawa a bisa wancan kaso nasu ta fuskar gidaje ma'ana guda uku waɗannan wato bangare na su ausu da khazaraj su ne wanda suka je akaba suka samu manzan allah sallallahu alaihi wasallama gabanin hijira suka yi caffa tare da shi suka karbi addinin musulunci suka karbo tutar musulunci suka taho da ita madina gabanin hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam har suka tattauna cewa akwai damar da zai hijira ya dawo madina za su ba da duk goyon bayan da ake nema da duk abin da ya kamata a yi suka nemi ma ya turo musu malamin da zai karantar da su ya turo musu da musulunci na farko shine mus'ab mus'ab bin umair al-abdari ya turo musu matashi ne bai kai shekara 20 ba ya zo wajen wata uku zuwa hudu a madina kafin ya zo da yau musulmi a madina 'yan tsirari ne wanda mutum goma sha biyu ne ma daga cikinsu suka je akaba suka yi cappa da manzan allah sallallahu alaihi wasallam amma wata hudu da ya zauna yana karanta azabtar da mutanen madina sai ya zama babu wani gida a cikin garin madina face musulunci ya shiga don haka waɗannan ausu da kazara bayan musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hijira ya dawo Madina sai ya kasance da can rayuwar da suka yi a cikin jahiliya suna da wani yanayi da wani hali idan mace tana haihuwa ƴaƴan suna mutuwa ta haifi ɗa ya mutu yana jariri ta haifi wani ya mutu ta haifi wata ta mutu tana ta irin wannan sai ta ce to ta yi bakance ga Allah in Allah ya sake bata ɗa Allah ya kyale mata wannan ɗa ya rayu za ta tura shi wajen waɗancan yahudawa ya anshi addinin yahudanci ko ya karbi addinin mishan ya karbi addinin christianity suna irin wannan to sun yi irin wannan ta fuskar irin wannan bakance sun tuttura 'ya'yansu wasu gidan yahudawa wasu gidan 'yan mishan yanzu ga musulunci ya zo wannan kabila ta ausu da khazaraj wannan larabawa su ne suka anshi manzan allah sallallahu alaihi wasallama tun gabanin hijira da bayan hijira sai suke ga to yaya za a yi yanzu cewa su sun musulunta amma ga 'ya'yansu can a gidan yahudawa ga 'ya'yansu can a gidan 'yan mishan suna addinin yahudanci ko kuma addinin wato mishan yanzu yaya za a yi su dawo da su kowa sai kira ɗansa ko ya nemi ɗansa sai tirsasa masa cewa sai fa ya shiga musulunci sai fa ya ba wacce ba yace za a yi shi ya musulunta ya gane musulunci kuma ɗansa ya ci gaba da zama a wato yahudanci sai allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya ce la ikira babu tursasawa a ce dole mutum su ya musulunta shi addinin musulunci ba a ce da mutum dole ka zo ka musulunta dole sai ka musulunta dole sai ka gane dole sai ka bi dole ka sai ka imani a addinin musulunci darajarsa da kimarsa da bayyanarsa da alkhairin da yake cikinsa ya fi karfin a yi masa irin wannan tallar ta hanyar tursasawa wannan yana yin kamar raddi ne ga mutanen da suke ganin cewa ya ko jihadi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi dan tirsasawa ne a shiga musulunci wannan kuskure ne ko ɗaya ba haka bane idan ya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi idan ka duba zaka gani wato qitalu difa ne yaƙi ne na kare kai kai ne kake zaune kake addininka sai aka shiryo wata tafiyayya ta shirin yaƙi a ka gabayanka gabaki ɗaya hanyar da irin wannan ce ta faru a badar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fita don a tara rundunar abu sufyan a kwace wannan dukiya don asalinta ta mutanen makka ce domin sun yi hijira an kwace musu dukiyoyi ita ce aka hada aka zo sham a yi kasuwanci a tara ta a yaƙi manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya ce a fita a tare wannan ayari aka fita ba da niyyar yaƙi ba ayarin ma ya tsira ya canza hanya kuma shi shugaban ayarin abu sufyan bin harb ya gaya mutanen makka cewa dukiyarku ta tsira amma abu jahal ya ce ba makawa ba ai ranar wannan rana sai mun zo badar an haɗu mun ga bayan muhammadu da sahabbansa da kowa ga baki ɗaya an yi biki an sha giya an yi raye-raye kaza kaza suka kawo wannan hari idan ka duba yakin uhudu shi ma haka suka shirya shi cewa abin da ya faru a badar an kashe musu manya-manyan shugaban shugabanni mutum saba'in an kama mutum saba'in saura sun gudu da kyar don haka su zo su mai da martani su rama shi ma su yi gangan ku kaga wannan ma da kaman wancan su suka zo suka nemi su bar musulmi ba musulmi ba ne suka far musu haka in ka ɗauki ga zotul ahzab da haka abubuwan suka tafi ba wai tirsasa wani aka yi ko aka ɗaga wani takobi aka ce dole ko yana so ko baya so sai ya shiga musulunci wato babu wannan shine waɗannan iyaye da suka ce za su dawo da 'ya'yansu zuwa ga musulunci ko da da ƙarfi ne tunda musulunci ya zo su kuma suna ahlul kitabi sai allah ya ce musu la ikraha ba a tirsasawa cikin addini saboda shi addinu a nan yana nufin dinul islam domin me inna dina inda Allahil islam la ikraha fi din babu tirsasa cikin a cikin addini wani addini sai ka ce al-islam saboda mi dan wato ba wani addini ake nufi ba in ba musulunci ba saboda Allah ya ce inna dina inda Allahil islam domin kuma a wata aya ce wa man yabtaghi ghayra dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al addini a wajen Allah shine musulunci yace ba a tirsasawa a matsanta mutum a ce sai ka shiga addini musulunci ko kana so ko baka so saboda mi Allah ce ta bayyana rushdu min al tabbas shiriya ta bayyana daga bata ma'ana musulunci addini ne a bayyane abin da ya zo a cikinsa na mu mu'amala da ihsani da kyawawan halaye da tsarkakakkiyar ibada da nagarta da imani wato ya bayyana wa kowa cewa addini ne wanda na farko ba a ninke yake ba na biyu ba a goye ba yake na uku ba a dunkule yake ba addini ne mabayyani ta hanyar alkhairan da suke cikinsa da kuma tarbiyyar da take cikinsa wato kyakkyawa sai allah ya ce to ba a tirsasa wani idan mutum yana wani addini addinin da yake kowane iri ne ba a ce dole ka shiga addinin musulunci dole sai ka shiga idan daula ce aka kafa ta musulunci idan akwai ahlul kitab to abin da za a dora musu wato za a ce dole yanzu su bar domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira ya ji ya samu waɗannan yahudawa a madina bai ce dole su bar addinin su na yahudanci ba sai dai a ce a dora musu jiziya a matsayin haraji wanda taimako ne na ƙasa wanda su kuma musulmi ta jihadin da suke idan suka yi jihadi sai a kasa ganimar da suka samu gida biyar a raba musu gida hudu gida ɗaya a kai ta baitul mali ita ce a madadin abin da za a hada da abin da za a samu na haraji a wajen waɗancan wanda ba musulmi ba domin a yi ayyukan raya ƙasa a yi ayyukan da za a ingata wato rayuwar ma'abuta ko mutanen ƙasa wannan shine abin da ake yi don haka ba a tirsasa wani a ce dole sai ya shiga addini ba kamar yadda waɗansu suke gani ba shi addinin musulunci imanin da yake a cikinsa ana son imani ne in za ka ya zama imanun ne ikhtiyari ba imanun ittirari ba domin imani ya kasu kashi biyu akwai imanun ikhtiyari akwai imanun ittirari imanun ikhtiyari shine imanin da kai da kanka da zaɓinka da ra'ayinka da amincewarka ka dangwala wannan imani ƙuri'a ka yadda ka zama musulmi ka zama mai imani ka zama mutumin kirki ka zama mai bin allah da manzo su ne masu irin wannan imani su ne allah ya wato ya ba cikin farkon wannan sura ubangiji maɗaukakin sarki da ya ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai ya ce me allazina yu'minuna bil ghaibi ne waɗanda suke imani aibin bil ghaibi ma qaba anhum da abin da ya koyi gabarin ganinsu suka yi imani da Allah da samuwarsu za su bauta basu ba su gan shi ba suka yi imani da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da gidan aljanna suka yi imani da wuta duk ba su ga wannan ba imani ne da zaɓin kansu suka yi su ne allah ya yabi masu wannan imani amma imanin ittirari wanda za a tirsasa ka ko kuma sai ka ga mutuwa irin imanin fir'auna fir'auna sai da ya ga mutuwa ya ce la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina lokacin da ya ji wato ya samu kansa tsakiyar wato ruwa tsakiyar kogin bahar maliya tsakiyar kogin Nilo a sannan sai ke cewa la ilaha ilaha yanzu ya yadda babu ilahu babu abun bautawa sai ce illallazi amanat bihi banu isra'ila sai wannan wanda 'ya'yan banu isra'ila suka yadda da shi kaga imanun ne ittirari yanzu ya ga mutuwa tabbas yake neman wannan imani ne mara amfani shi yasa aka yi masa raddi aka ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin yanzu ne su Mr. President Fir'auna za a ce an yi imani bayan da can ka saba ka kan gari ka an ɗari ka zama cikin kafirai arna mabannata a wannan lokaci imani baya amfani lokacin da imani bai bawa amfani kenan lokacin da ya zo mutuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yaqbalu tawbata abdihi ma lam yugharqib Allah yana ansa tuban bawansa matukar mutuwa bata zo ba matukar rai bai zo ma makogaro ba matukar rai bai zo fita ba to bawaye imani Allah yana karba da haka imani imani shi addinin musulunci addini ne na zabi shi yasa har yau har gobe idan mutum ya zo ce zai shiga musulunci ko mace za ta shiga musulunci ko mutum sai a tambaye shi cewa wato wannan musulunci da za ka shiga wanne ya sa ka ko ya tilasta ka ko ya tirsasa ka ta sai an waɗannan tambayoyi ba wanne ya sa shi ba ba wanne ya tirsasa shi ba ba wani ne ya ce dole sai ya shiga ba in tirsasa shi aka yi ba shi da fa'ida ba ce a tirsasa wani dole sai ya shiga wato addinin musulunci ba sannan a koma ta karan kansu a yi masa tambaya me yasa za ka shiga musulunci ma'ana niyyarka a'a ya shiga yana son ya shiga musulunci saboda ba shi da aikin yi musulmi su bashi aib su bashi aikin yi ka gani ya ta rushe a nan a yana son ya shiga musulunci ba shi da jari dan musulmi su bashi jari ka gani ya ta rushe a nan inna mala amalu bin niyyat sai ya zama ya shiga dan Allah kuma tau'an ba karhan ba a bisa da'a ba wato a bisa tirsasa shi akai ba shine Allah ya ce la ikraha fid din ba a tirsasawa cikin addini wannan kuma har yau ka koma baya ba kamar irin kuma wata fassara ta jahilci da mutane suke wa ayar ba mutum ne musulmi ne gaba da baya a rayuwarsa dama an san shi a musulmi ba arne aka san shi ba ko abu maguji a musulmi aka san shi sai ya zo sai yake aikata wasu dokoki da suka ko wasu abubuwa ko ayyuka da suka saba wa dokoki ko umarni na musulunci sai aka ce wa da ka ji tsoron allah kaza da kake ya saba musulunci wai sai ya ce la'ikira hafi dini kaga wannan wato baka fassara ce ba akan kai musulmi ake cewa la ikraha fi dini ba akan wanda bai shiga musulunci ba kada a tirsasa shi a daga masa sanda ko ka ko takobi ko bindiga a ce dole sai ya shiga shine la ikraha fi din amma kai yanzu kana cikin musulunci magana la ikraha fi din ai ta wuce dole ne ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan Allah ya ce gaba ɗaya masu imani su shiga shiga cikin addinin musulunci su nitse a cikin dokokinsa kai yanzu musulmi ne ka saba dokar musulunci yanzu hukuncin ka daban la ikira hafiddini ba a kanka wato take aiki ba Allah ya ce to qad tabayyana rushdu min al ta farki ko hanya ta arrush ita ce shari'a ita ce shi shine alhuda almusilu ila al-is'ali wal ikmal shine ma'ana shi shine alhuda shari'ar da za ta kai mutum ko ma'abucinta zuwa ga samun sa'ada da kamala gidan duniya da lahira a duniya ya rayu da nagarta da imani a lahira ya sami kyakkyawan sakamako na wato musulunci shine ma'ana ar-rushdu min al-ghayy al-ghayy shine ad-dalalu al-mufdi bil abdi ila ash-shaqa'i wal khusran idan aka ce ad-dalalu ko al-ghayy al-ghayy shi ake kira ad-dalalu shine ake kira bata bata shine wanda zai kai bawa zuwa ga tabewa da asara ta har abada shine abin da zai kai mutum ma'ana ya bata ya halaka ya samu kansa bayan ya mutu a cikin wuta kuma ta azaba ta har abada sakamakon kafircinsa Allah ya ce kul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الله يجي وند سكي أسارة كاو كان سودا إيالان سو رانا تاشن القيامة وأن إتجي ببر أسارة مبينيا أسارة تاشن القيامة الله يتاشى القيامة بك سام رحمة بك سام غافرة بك سام الجنة بك كاري أوتا وأن ببا أسارة تشي باب إلنت الدنيا أسارة الدنيا أنا إيه أمير أمير تفيد أبين da aka rasa amma asarar lahira ita ba abu damar wato mayarwa shine ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al faman yakfur bil taghuti malamai suka ce wannan aya tana fassara kalmar shahada faman yakfur bil taghuti wanda ya kafircewa al-taghut shine duk wani abu da za a bauta wa koma bayan Allah duk wani abu da zai zama bautarsa ko binsa ko ya masa da'a zai halakar da kai sunansa taghutu a gare ka shedan ne iblis ne boka ne mai sihiri ne mutum ne rayayye ne macacce ne kabari ne dutse ne bishiya ne duk abin da za ka sarrafa masa wani nau'i ko dangi na ibadar da ake yi wa Allah ka sarrafa gare shi ya zame maka at-taghut shi yasa Allah sai ya ce faman yakfur bit-taghut sannan ya ce wa yu'min billahi sai malamai suka ce wannan ita ce fassarar kalmar shahada domin kalmar shahada ta fara da annafiyu sannan ta kawo al-isbatu da ka ce la ilaha ka ce duk babu abin bauta ka kore dukkan ababen bauta sai ka ce illallah sai kadai Allah ka kore duk wani abin bauta don haka in in za ka yi wato kalmar shahada bai halatta a shekai irin yadda mata suke ka ce la'ila ka tsaya ka ce kenan me kake nufi in za ka ce la'ilaha sai ka karasa ka ce illallahu ma'ana la'ilaha la ma'abu da bi haƙƙin fil wujudi illallah ma'ana babu abun bautawa da gaskiya a duniya sai Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ka ce faman yakfur bi Alkufur kufru itace ita ce ma'ana la ilaha wa yu'min billahi ita ce illallahu kaga ayat ta fassara wato kalmar shahada kenan da haka sai malamai suka ci abubuwa ne guda biyu anan da Allah ya wajabtawa mutum ya yi su akwai imani akwai kafirci yanzu anan abubuwa ne guda biyu da ake nema a wajen mutum ya yi su wajen tabbatar da inganta aƙidarsa akwai al'iman akwai imani kuma akwai alkufuru kafirci yaya kafirci a ce ana son kai abu guda biyu kuma a lokaci ɗaya ka yi kafirci ka yi imani ya za ka yi wannan ya za a haɗa wannan ya za a fahimci wannan faman ya furbe tsaguti ya kafircewa duk wani abin bauta wanda ba Allah ba malamai suka ce abinda ake fara nema a wajen ka kai musulmi kafin imani alkufru a samu kafirci amma ba kafircewa Allah ba ba kafircewa duk wani abin bauta wanda ba Allah ba sannan a samu al'imanu billahi a samu imani da Allah amma ya zama ka yi imani da Allah ka faɗi kalmar shahada amma kai ne ɗan bori kai ne matsafi kai ne mai shirka kai ne tun mai wani abu na sabo na shirka wanda zai kai mutum zuwa ga halaka har abada kaga wannan imani ne mara amfani baka samu alkufur ba kenan qabla iman dan haka shine al-imanu mujdi da an yasbiquhu al kenan imanin da yake mai amfani sai an samu gabaninsa a samu alkufru a samu kafirci amma kafircewa ga wani Allah duk wani abun bauta ka kafirce masa ba ka bauta masa duk abin da aka ce ibada ne ka sarrafa shi ga Allah shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah sai yi wa wato ma'anar ibada wato wani ta'arifi shamili wanda ya tattaro me ake kira ibada kai za ka ce me ake kira ibada me za ka ce menene ibada sai ka ce me bacci wace to eh? bautawa Allah eh? Da a banda bacci kenan banda cin tuwo ba sa cikin ibada eh, to Eh ya ce al ibadatu ismun jami'un kalmar abin da ake kira ibada suna ne da ya tattari kullu ma yuhibbuhu duk wani abin da Allah yake so wa yarda kuma in an yi Allah baya fushi da shi ya yarda ayi duk abin da ake kira ibada to sai ka sarrafa shi ga Allah maɗaukakin sarki in ka faɗaɗa wannan ta'arifin za ka iya sa haffaccinka ibada ne yanzu bari ka je ka kwanta ka yi bacci ka huta dan ka tashi da daddare a barin kiyamun laili da kai sunan wannan bacci naka mai ibada amma bari ka tashi ka je ka kwanta ka dan huta dan an jima ka yi wanka ka tafi sanya ulu ko sani giwa ko bulatus canza za a dan shi za a ɗan kurbi 'yan kwalba a yi kaza kaza baccin ka nan bai zama ibada ba amma ibada ka kwanta ba yanzu azumi kake yi sai ka ji saboda azumin nan ya wahalar da kai bari ka je ka huta sai ka je ka kwanta da niyyar ka samu sauƙin wannan azumi naka da hutun da za ka yi baccin ka nan ya zama ibada ne haka cin abinci ibada ne abinda za ka ci abincin nan halal ne abincin da za ka ci halal ne kuma za ka ci shi don ka samu ƙarfi ka ci gaba da ayyukan da ba su saba wa Allah ko manzo ba ibada ne ka gani dukkan waɗannan al'ibadatu ismun jami'un da kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu sai ce min al'amali wal aqwali adh-dhahirati wal batina na daga ayyuka da maganganu na zahiri da na baɗi dukkan su abinda ake kiran su wato ibada Allah ce to faman yakfur bit taguti wa yu'min billahi sai Allah ya ce mi fa faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha Allah yace tabbas haƙiƙa istamsak wanda ya irin wannan imani ya riko bil urwatil wuthqa da wata igiya wacce ba ta tsinkewa Allah yace lam fisama laha ita wannan igiyar ba ta tsinkewa ma'abucinta in ya kama ta ba ta tsinkewa gidan aljanna za ta kai shi ubangiji maɗaukakin sarki ya ce to wanda ya irin wannan wato imani faqad istamsaka bil urwatil wuthqa yayi riko da igiyar da bata wato tsinkewa ita ce ma'ana yayi imani billahi fa yashhad an la ilaha allah wa anna muhammadar rasulullah faqad istamsaka min ad din yayi riko da addini wato bi amtani urwati wa awsaqaha da mafi girman igiya da kauri da karfi ita ce igiyar addini ita ce igiyar addini sai Allah ya ce lamfi sabalaha wacce ba ta tsinkewa ba ta canzawa mutum ne yake a cikin rami a cikin rijiya ya faɗa rijiya rasa yace zai ya fito sai aka zira masa wata igiya mai kwari sai aka ce ɗaura a jikinka kuma ka rike a fito da kai sai ya daura ta a ƙugunsa yadda zai zama ya mata ɗaurin da ba za ta iya tsinkewa ba sannan kuma ya rike ta ya kankame ta za a fito da shi ko ba za a fito ba za a fito da shi don me don igiyar da aka zara masa wace iri ce mai ƙarfi ce mai kwari ce kuma ya yi mata shirin da ta tabbas so yake ya fito kuma ya fito kaga da an ja fitowa zai yi kenan amma sai aka je aka samu wata jagari-jagarin igiya rubabbiya wadda da an ja sai ta tsinke an zira masa duk daurin da ya mata da rukon da ya mata da an ja sai an fara jansa sai ta tsinke da tekuwa cikin rijiyar kenan kaga wannan igiya ba za ta fitar da shi ba to ausakul ura wa amtanuha mafi girman igiya wacce take fitar da ma'abucinta daga kafirci zuwa ga imani ita ce kalmatu shahada da sanin ma'anarta da kuma kiyaye ta da aiki da ita da imani da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya ce wallahu sami'un alim ai wallahu sami'un li aqwali ibadihi Allah yana jin maganganun bayinsa abinda suke faɗa alimun kuma biniyatihim masani ne da ni niyoyinsu mai suka kudure addininka musuluncinka aƙidarka yaya take ta a zuciyarka ya ingancinta ya imaninka tsakani da allah wannan ba abin da yake boyuwa ga allah zai saka wa kowa wato da irin aikinsa ko sakamakon sana'am الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم ثم قال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا أن يتولاهم في الدنيا والآخرة هذه هذه الولاية الخاصة لأن ولاية الله عز وجل نوعان عامة وخاصة وبنجي من أوكاكين سلكي الله mai wannan suna shine Allahu rabbul alamin Allahu khaliqu kulli shay Allahu al-ma'budu bi wanda ake bautawa da gaskiya Allah ya ce shine waliyul ladzina amanu majibincin lamarin allazina amanu waɗanda suka yi imani shi yake jibintar lamarinsu duniyarsu da lahirarsu wulaya da Allah ya ce waliyul lazina amanu majibincin ma'abuta imani sai ya zama wato a wannan jibinta kenan wato akwai wato khasa akwai al'amma akwai alkhasa wacce take majibinci na musamman ga waɗansu mutane na musamman kuma majibinci na kowa da kowa inda Allah ya ce ya nuna wato wulaya amma ce a majibinci na kowa da kowa da Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadukum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun sai ce thumma ruddu ila Allah maulahum al-haq ala lahu al-hukm wa huwa asra'ul hasibin wannan wilaya ce Allah ya ce ta amma kenan ya ce wa huwal qahiru shine sama mai rinjaye mai fawa fauka ibadihi sama da bayinsa Allah ya ce wa yursilu alaikum hafaza shi yake turo muku da mala'iku da suke kula da ku akwai duti da mala'iku hudu suke yi na biyar shi yana zaune baya tashi guda hudun nan suna canjin aiki ga kowane mutum kai kana tafiyar ka kana morewar ka kana abin da ka so baka san a kanka akwai mala'ikun da allah yake turowa suna duti a kanka waɗanda za su zo daga sallar la'asar za su canji wanda suka zo daga sallah asuba wanda suka zo sallah asuba suna nan tare da kai har sallar la'asar idan lokacin sallar la'asar ya yi sai waɗansu su zo guda biyu waɗannan wanda suka zauna tare da kai daga asuba zuwa la'asar sai su koma wajen ubangiji waɗannan kuma su karbi dutin su kuma suna nan har sai sallar asuba kaga lokuta ne guda biyu shi yasa ubangiji maɗaukakin sarki ya yake tambayar waɗannan mala'iku halin bayinsa ba dan bai sani ba ya fi su sanin halin bayin dan sai ya ce ya kuka baro bayina sai su ce mun basu suna sallah ya kuka je kuka tarar da su sanda muka je suna sallah sanda aka je suna sallah wace sallah kenan sallar asuba wanda suka zo karɓar tuti ana sallar asuba kai kuma kana can kayan bushe kayi bacci ka gana ka mala'ikun me za su faɗa yana can ya ɓare wanda kuma suka zo duti da al'asar sun zo kuna sallah ka gani sun karbi wato duti kuna salla wanda suka koma ya kuka basu mun basu suna sallah sanda kuka je ya suke suna sallah kaga an sami kyakkyawar shaida kenan su ne waɗannan hafaza to ɗayan shi kuma cikin biyar ɗin shi baya tashi ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun ati shi wannan wato wanda yake qa'id ne wato qa'id a zaune yake ma'ana baya tashi waɗannan suna duti bi su je biyu su dawo to wannan su ne Allah ce wa yursilu alaikum hafaza cikin wannan aya ta 61 cikin suratul an'am Allah ya ce shi yake turo muku hafaza masu gadi zaka ga dan adam mutum da zai zo a rayuwarsa yana da rai ya zo ya samu wata bishiya ya kwanta ya bacci awa biyu awa uku awa hudu awa biyar sai dai ta juyawa bai tashi ba awa shida bakwai sannan ya farka ya tashi sai kaga ya farka <clears throat> ya tashi bishiyar na a gona take ko a jeji ga kwari ga, kiyashi ga, abubuwa ne irin kankanan kwari da yawa sai ka ga ya yi baccinsa ya tashi lafiya amma da mutuwa aka ɗauko gawar aka ajiye ta a gindin wannan bishiya awa ɗaya biyu in aka zo ya za a same ta eh, sai a samu wannan kwari sun wasu sun shiga kunne wasu sun shiga hanci wasu sun shiga baki wasu sun shiga ido irin waɗannan da kiyashi da sauran kwari ire-irensu duk sai su zo su mamaye shi amma da sanda yake da rai gashi ya yi wajen awa biyar shida a wurin yana bacci kwaro ɗaya bai taɓa shi ba saboda me bambancin ai shi ne a bawa dai mutum ne a rayuwa mutum ne to me bambancin sanda yake da rai kwarin nan ba su zo suka shiga jikinsa ba amma sanda ya mutu yan lokacin ba yawa suka zo suka shiga jikinsa me bambanci hmm? saboda me ban ji ba yana da rai yana da rai can yana da masu gadi yana mutuwa masu gadin nan sun tafi kai kanan kayi mushe kana ta bacci waɗannan masu gadin suna kore maka waɗannan ƙwari sun hana su taɓa ka kai baka sani ba ka ga ni'imar Allah a kanka tana da yawa ɗan adam da haka in ya butulce Allah maɗaukakin sarki yake mamakin kafirci da butulcin ɗan adam ya ce kutilal insaru ma akfara Allah ya ce Allah ya tsine wa mutum ɗan adam kafiri me kafirta shi me ya kaya butulce wa ubangiji me ya kashi waye da yadda Allah ya farar da shi daga mani min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu ubangiji ya halicce shi da mani kuma ya tsare shi ya masa alfarma ya yi masa kariya ya masa kaza kaza amma ya butulce kangare ya zama kafiri ya fandare wa ubangiji subhanahu wata'ala ai wato butulcin yayyawa kenan dan haka don san da yake da rai akwai waɗancan hafaza suna kare shi sun ba shi kariya Allah maɗaukakin sarki ya ce eh, bayan ya mutu ya ce hatta idza jaa kuma al ta tawaffatu rusulana lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku mala'ikun sai su anshi su sune kamar yadda darasi ya gabata ba sai mun maimaita ba thumma ruddu ila allahi maulahumul haq sannan sai a mayar da su zuwa ga Allah bayan mutuwa sai ya ce maulahumul haq majibincin su na gaskiya sai Allah ya ce ala to ku saurara lahul hukm dukkan hukum hukunci da doka na Allah ne wa huwa asra'ul hasbi shine kuma mai gaggawa hisabi ga bayansa a wata aya sai Allah ya ce wa ruddu ila Allah maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftaru waɗanda suka yi wani Allah da Allah suka mayar da Allah suka ƙara wani Allah suka yi shirka da Allah suka haɗa Allah da wani Allah ya ce dan sanda suka mutu ruddu ila sai a mayar da su ya zuwa ga Allah maulahumul haq majibincin su na gaskiya wa dhalla anhum ma kanu yaftaru abinda suka kirkiro suka jingina wa Allah ko suka jingina suke bauta musu su tare da Allah sun bata gabarinsu wacce ita ake kira wulaya amma ta kowa da kowa muminai da kafirai da kowa da Allah yana musu waccan jibinta wulaya khasa ita ce yace Allah ce zalika bi anna Allah maula amanu wa annal kafiri na la maula lahum haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratu Muhammad aya ta goma sha ɗaya Allah ce zalika yadda al'amarin yake bi anna Allah maula allazina amanu Allah shine majibincin allazina amanu wa annal kafirin sai Allah ya ce kafirai la maula lahum ba su da majibinci ba su da majibinci ya kenan a wani mataki a wani matsayi kenan bayan an ce wulayar akwai ta kowa da kowa na karkashin wulayar Allah akwai ta musamman to kuma ana an ce ba su da majibinci kafirai ba su da majibinci a ina kenan eh ma'ana ba su da wannan wulaya khasa ta musamman ba su da wannan alfarmar kenan to shine ana Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine majibincin lamarin allazina amanu ahlul imani sai ce me yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shike fitar da ahlul iman min adh dhulumati da ya zo baɗa wato azuluma shi ne dufai sai ya kawo shi da jam'i ya ce mina zuluma daga cikin dufai akwai zulumati shirk akwai zulumatun ma'asi sai ya ce ilan nur amma haske da ya zo sai ambace shi da mufradi da ɗaya mina zulumat allah yake fitar da su daga cikin dufai bai ce kuma ilal anwari ba sai ce ilan nur zuwa haske guda ɗaya saboda hasken shi guda ɗaya ne hasken tauhidi hasken da'a shi kuma zulumat dufai yana da yawa akwai wato zulumatul jahli akwai wato eh, wato duhu na jahilci duhu na shirka duhu na ma'asi duhu ga sunan dukkan suna da yawa ba su da adadi kowa da irin duhun ne wani duhunsa a san zuciyarsa yake wani duhunsa ya mayar da wani abun bauta wanda ba allah ba shi yake bautawa wani duhunsa shi rayuwarsa duk abin da zai a rayuwa in dai aka ce za a hada shi da kuɗi abin nan zai yiwu hmm. ko daidai ne ko ba daidai ba ne kuɗi dai ya gitto idan kuɗi ya gitto to imani ya samu ko menene ma za a aiwatar ko menene ma za a yi kaga shi wannan sa ya zame masa kuɗi wani kuma son zuciyarsa mai zuciyarsa take so in zuciyarsa tana son kaza to shi ne daidai ko da ba daidai ba ne in ba ta son kaza shi ne ba daidai ba ko da daidai ne kaga wannan shi tuhunsa son zuciyarsa shi yasa Allah ya ce su allazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat Allah yana fitar da su daga cikin wannan dafai sai ya ce ila nur ila nuril imani wa ta'ati wal ilmi ya zuwa imani haske na imani da da'a da ilimi da sanin Allah amma awallazina kafaru sai ya ce awliya'uhum at-taghut majibin talamarin su sune at-taghut yatawallahu at-taghut shine tagutu shaydanu shaydan ne na mutum ko na ainihin wato aljam duk wanda ya karkatar da kai duk wanda ya karkatar da kai ga wato shiriya ya zame maka dagut wanda zaka tattauna ne ga gaskiya ga abinda ya kamata kai ya ce kai da Allah rabu da su yaushe za yi kaza ya zame maka dagutu ko kuma wanda za ka yi niyya ko ka nufin bin ko aikata daidai ya hana ka ya zame maka ɗagutu ba bauta masa kai ko ɗa'a kai masa cikin abin da yake saɓan Allah ya zame maka ɗagutu ɗagutu ɗin nan yana iya zama mutum ne abokinka ko yana iya zama aljani ne ko shaidan ko aljanin da yake maka wahayin wato son zuciya cikin cikin zuciyarka Allah ya ce su kuma allazina kafaru auliya at-taghut sai ya ce yukhrijunahum suna fitar da su minan nuri daga hasken imani da da'a sai ya ce ila zulumat zuwa wato duffai duffan sako duhun ma'asiya ba wato da duhun kafirci da duhun jahilci da duhun son zuciya da duhun dukkan wani abu wanda yake ya saba wa Allah madaukakin sarki sai ubangiji ya ambaci makomarsu ko ina za su koma ubangiji maɗaukakin sarki ce ula'ika ashabun nari hum ha khalidu waɗannan su ne ashabun nar ma'abuta wato annar ita ce wuta madawwama a cikinta domin sun cewa Allah sun butulcewa Ubangiji sun kangare Ubangiji sun saba Ubangiji sun karya dokar Ubangiji sun yi karantse ga lamarin umarnin Ubangiji na abauta masa shi kaɗai da sauran duk abin da Allah ya umarni da shi na alkhairi da sa'ada ga ɗan adam wanda zai ba shi dace da gamdakatar duniyarsa ta gyaru ta inganta lahirarsa ta kyautata to duk sun kangare sun fanɗare ma'ana wannan aya sai muka samu fa'idodi da yawa a cikinsa a cikinta cikin wannan aya a mataki na farko ta yi albishir gawatai albishir a sarakuna ko masu mulki ko masu kuɗi kowa ta yi albishir gawa إيه؟ تاي البشر قماص إيماني الله ولي الذين آمنوا البشر نيتي وأهل الإيمان الله يجب أن تلا مرنس هو زما البشر وا يا زما البشر ني دا الله يمس الدنيا دا لاهرة نبيو مكفاين تشي وا الإيمان شيني سبب للعلم imani shine yake sa mutum ya samu ilimi ya samu istikama ya samu daidaito ya samu dacewa ya samu gamdakatar bayan da zai yi imani imanin sai inganta yana cikin jahilci tunda duk abin da zai yi zai yi da jahilci ne amma sakamakon ingancin imani da ingancin ilimi sai ya bashi istiqama ya bashi daidaito sai ya zama shine abin da Allah ce ya khurijuhum min adh zulumati ila nuri su ahlul imani kenan imani yana fitar da su daga cikin dubbai zuwa haske guda ɗaya tak sannan abu na uku muka fahimci cewa wannan aya da aka zo maganar wato dubbai sai aka kashi da jam'i da aka zo maganar haske sai aka kashi da ifradi saboda haske guda ɗaya ne shine ma'ana hasken da hasken alkur'ani hasken da allah ya aiko manzon allah sallallahu alaihi wasallama da shi hasken da ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina haka allah ya ce cikin aya ta 174 suratun nisa allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane gabaki daya sai allah ya ce qad tabbas hakika ja'akum ya zo muku burhan burhanun min rabbikum hujja daga wajen ubangijinku da yawa daga cikin malaman tafsiri da suka zo fassara ma'anar burhanun min rabbikum menene burhanu anan in ka ce hujja kuma a gaba ya ce wa anzalna ilaikum nuran mubina mun saukar muku da haske mai bayani hasken da aka saukar shine mai kenan Shi ne alkur'ani in ka ce kuma burhan burhan ma alkur'ani ne duk da ya eh fassara za ta yiwa ta ɗauki haka amma sai suka ce ka ja'akum burhanun suka ce burhanun anan yuradu bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam allah ce kad ja'akum burhanun hujja ta zo muku wannan hujja shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yake cewa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي, بي إلا كان من أصحاب النار من زع الله يجي با وان وان دا ji labarin لابار زوانا يجي لابار cikin wannan al'umma ya ji cewa Allah ya aiko annabi Muhammadu sannan ya mutu bai imani da annabi Muhammadu ba yana dan mishan ko yana ba Yahudi ko yana ba Majusi ko yana ba Sa'ibe ko yana mai addini wanda ba na musulunci ba manzo Allah ya ce ba ce ya zama dan wuta jahannama duk wanda bai ansawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba kenan Allah ya ce qad ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum daga ubangijin ku sai ya ce wa anzalna mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala mun saukar muku nuran mubina haske mai bayani haske mai bayani shine alqur'ani shine haske guda ɗaya duk abinda kuma shine hanya guda ɗaya da hanyar da ta saba wa alkur'ani hanyoyi suna nan da yawa wanda suka saba wa wato alkur'ani suka saba wa wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman sai ya ce fattabi'uhu wannan shine tafarki na madaidaici inji Allah kadaita Allah da ibada da bin tafarkin manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fattabi'uhu ku bi shi sai ya ce wala tattabi'us subula kada ku bi waɗansu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili su raba ku gabarin bin tafarkin tafarki na in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin suratul an'am aya ta uku, sannan muka fahimci cewa hikima Allah ya yi ifradin wato cewa shine waliyu ahlil iman shine ma'abucin wato muminai wato ma'abuta imani kenan shine wato ma'abwaliyinsu shine majibincin lamarinsu amma su kuma ahalin kufr suna da majibinta lamari da yawa kowa da irin wanda yake bi wani a rayuwarsa wanda ya ja shi ya ɗora shi kan fasikanci ko kan saɓan Allah ko kan shirka ko kan kangarewa Allah ko kan ilhadi ma'ana wato caccanza sunan Allah ko kora sunan Allah ko tabbatarwa Allah da wasu sifofi da ya tabbatarwa kansa wanda suka jajja waɗanda suka ja akan wannan sun zame musu su ne wato waliyansu majiɗinta lamarinsu kenan su ne waɗanda suka jagororinsu cikin wannan ce sa Allah yace ce wa man ya ashu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ubangiji ya ce duk wanda ya karkace ce an zikirin rahman gabarin ambatan ubangiji ma'ana ya karkace gabarin alkur'ani gabarin karanta alkur'ani gabarin jin wa'azin alkur'ani gabarin aiki da alkur'ani ya zama ya karkace kenan allah ce nuqayyid lahu shaytanan uh, uh, fahuwa lahu qarin allah ce sai mu sa masa wani shaidan shaidani a cikin zuciyarsa sai ya zame masa aboki shaidan din nan yana iya zame maka aboki na mutum yana iya zame maka aboki na iblis wanda duk zai sa maka sha'awar abin da kake so na shedanci a zuciya ka je kai kaga wanda ya zama karinu naka ya zama aboki naka na shedan ko kuma aboki na mutum amma shedan duk sanda za ka yi alheri zai hana duk sanda za ka yi sharri zai karfafe ka ya sa ka yi duk sanda wani aikin alheri ya zo ko wani abin kirki ya zo sai ya hana ka ya kaɗar da ka ya kautar da kai ya hana ka yi duk wani abin kirki idan za ka yi jama'a ta ce gaskiya ne daidai ne allah ya saka da alkhairi sai ya kawar da kai duk wani abin da yake akwai shaidanci ko akwai fajirci a ciki ko akwai harkar shedan a ciki sai ya ziga ka kai kaga ya zame maka kariru ya zame maka wato aboki mummuna kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yuhsharul mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil manzon Allah yace za a tashi mutum akan addinin abokinsa dan haka kowa a duniya ya kalla wane ne abokinsa wane ne da wane ne abokinka da wa kake abuta kamar yadda wani mawaki yake cewa anil mar'ila tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaqtadi yace kada ka tambaya ka ce wane ne wane tambayi wane ne abokin wane ta kan abokin wane zaka san shi wannan wane wane ne shi yasa wasu suka ce me abokin barawo malam ne eh a barawo ne shine dan me to idan kana son wai ka gano mutum wane ne kalli wane ne abokinsa in ka ga abokansa mutanen banza ne bajirai masu kaza kaza to shi ma dukkan wajja ce kenan duk ta dan barna ce san makal wai duk ɗaya ne kenan babu bambanci don haka sai manzan Allah ya ce da za a tashi mutum akan addinin abokinsa don haka kowa ya ahir ya yi taka tsantsan ka kalli wane ne abokinka wane ne abokinka ina kuka saba ina kuka haɗu ina kuke harka wacce harkar kuke yi haɗuwa kuke ku tafi masallaci ku tafi wajen karatu ku tafi makaranta ku yi aikin da yake wato na da'a ba na saban Allah ba ku yi abin da yake daidai ba kuskure ba ku yi abin da akwai lada ba zunubi ba ku yi abin da yake alkhairi ba sharri ba ko kuma kishiyar haka abokin naka yake ina ake haɗuwa a wani wuri ake haɗuwa in an haɗu me ake yi wannan shine abokinka sai ka kalli abokinka irin zubin abokinka ma'ana irin zubinka irin kalar abokinka irin kalarka haka wato sunnar ubangiji haka ya sunnanta haka ya shar'anta shi yasa Allah madaukakin sarki da yace wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut sai yace yukhrijunahum min min an-nuri ila adh-dhulumat suna fitar da su daga hasken nurul huda wal islam suna fitar da su min nurul huda wal islam daga hasken shiriya da musulunci ila zulumati dhalal wal kufr zuwa babban wato bata da kafirci sai Allah ya tabbatar cewa waɗannan su ne na finnari matabbata cikin wuta sai ya ce ula'ika ashabun nari hum fi khalidun sai Allah bai ambaci wato kishiyoyin waɗannan ba anan sai aka bari sai gaba za ambaci wato kishiyoyin waɗannan su ne ahlul iman sai waɗansu wato kissosi za su biyo ba amma idan aka duba aka ce ula'ika ashabun nar waɗannan waɗannan su ne 'yan wuta to su wane ne kuma wato kishiyoyinsu kenan 'yan ina kenan 'yan jahannama a 'yan aljanna su ne kishiyoyin wato 'yan wuta duk da allah bai ambace su yanzu a jere ba a nan amma dai su ne na amsa lokaci ya yi ko to sai mu tsaya nan alhamdulillah sai lokaci na gaba sai mu zora